Na farko a shirinmu na mata da sana'a bakoncin wa muka samu sannan wani irin sana'a ake yi. Assalamu assalamu alaikum na Fatima Aliyu Tanko. Mu dai muna harkar kayan ɗaki ne, kayan kyale na ɗaki. Abin da ya kama daga gadaje na ɗaki, kujeru, haka na ado da ama ake wa amare, haka shi muke kawowa daga ƙasashen waje. mu kawo nan Najeriya musiyar interior decoration dai generally harkar da muke yi kenan me ya ja hankali har aka fara sana'ar da ake kuma kimanin shekaru nawa kenan da aka fara wannan sana'a eto eh tun ina university haka kafin daina na aure idan za a yi biki haka na sisters dina ko yan uwa haka a cikin dangi akan kira na haka a nemi shawara ta akan irin kayan da za a siya na kayan daki saboda sun yarda da irin taste dina ko kuma su kira ni haka in yi rakiya mu je mu zazzabi kayan ɗaki so har ya kasance ma na sassaba da wasu showrooms kamar su afnan da su haifa nan a cikin garin kano in za a yi siyayya ne ake kira so sai idea ya zo min na ci a'a in dai har ana nema na domin ana consulting dina in za a yi kayan ɗaki why not my turning din shi into business and start gaining profit bikin ga abin da ya janyo ra'ayi na kenan na ji sha'awar nema ina so in shiga wannan harka ta kayan ɗaki na adon kayan ɗaki sannan kuma na fara in 2017 a shekarar da na fara harkar kayan ɗaki kenan. Ina batun baki idan ka karbi kayan ana biya a kan lokaci ko kuwa tunda harka ce ta gado gadaje da sauransu. Sai an kawo kuɗi hannu ne ko kina bayarwa ne daga bayan mutane su baki kuɗi. ba dai zan ce abin da ke ci mana tuwo a ƙwarya ba sai dai ce kalubale haka da muke dan fuskanta shine wa'yansu zubin mutanen da suke biya kamar biya biyu da muke cewa a kuna in baka da kuɗin biya complete ka ɗau gado kana iya biya biyu to wa'yansu zubin wasu mutanen sun yi biya su ɗaya sai ka ji su shuru kamar sun manta da kayan ne ka dinga bin su kenan kin gani mun dai san komai nufi ne na Allah amma wayan zubin wasu suna daukar tsawon lokaci sosai kafin su zo su dau kaya akwai wacce tun da ta biya tun lokacin da muka buɗe shago wuraren 2017 din kenan har yanzu bata biya ba so bata ma ƙara tuntuɓa kayan ba so irin wanda mukan tuntuɓi mutane mu ji ko lafiya lau ni na saboda hali na wannan na rai rai yana gun Allah ya kamata ka dinga dan dubawa ka ji lafiya lau ko mukan ba da shawara su sanar da yan uwansu cewa akwai kuɗinsu su a hannunmu yawa yadda ko da misali abu ya faru dai ba a fata suna iya zuwa su zo su yi claim akan kuɗin a bada yawwa so shi ne dai zan ce kamar kalubale da muke fuskanta amma banda wannan babu wani matsala me burin ki a wannan sana'ar da kike nan gaba ina ke son ki kai wani irin kira zaki wa matasa musamman mata akan sana'a eh a gaskiya kin ga daga lokacin da muka fara zuwa yanzu shekara biyu kenan a tsawon iya shekara biyun nan sai dai mu ce alhamdulillah gaskiya ba laifi muna samun irin customers dai haka ana shigowa ana siyan kaya wasu kuma zo kurin su ga kaya domin ko a shigo a zo a ga kayan ai kin ga daɗi ne yana da yana da mahimmanci a gurin mu tunda wani ko bai siya ba in ya ga kaya ya ga wuri zai iya faɗa wa 'yan uwa haka a zo kuma a siya so gaskiya we, just started ba mu wani daɗe ba so kurin sai dai mu ce alhamdulillah Eto, eh, to a gaskiya kin ga kafin na fara wannan harka ta kayan ta siyar da gadaje da kujeru sai da na nemi shawarar mutanen da already suna cikin harkar tun da kin ga bayan da za a yi ka shiga um, kasuwanci kai tsaye baka nemi shawarar mutanen da suke da uh, suke suka san harkar ba so sai na nemi shawarar wani haka kamar onkul yake a wuri na kuma yana harkar sai na nemi shawarar shi ne ya sa ni akan haya ya kara fahimtar da ni yadda ake harkar importing da harkar dai generally komai dai ya kara fahimtar da ni to amma even a lokacin ba ni da kuɗi gaskiya ba ni da enough capital da zan buɗe nawa shagon so sai na kamar sa hannun jari kenan a cikin business din nashi existing business din nashi to a yanzu babban buri na shine in ga na wa nawa showroom din in kawata shi yadda nake so in sa irin kayayyakin da nake so yawa sannan kuma ina so nan gaba in zama interior personal interior decoration consultant wato kamar wacce za a ringa tuntuɓa haka ko neman shawara haka wurin in za a yi gyaran ɗaki yawa abin da nake so in zama kenan nan gaba irin colors din da ya kamata mutum ya yi amfani da shi a wurin kayan ɗaki ina son kasance ni ce kamar personal consultant as far as interior decoration is concerned baraka bashir dandalin voa